اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا عباد الله إن الله قد إن الله قد من علينا بأن جعلنا من جنس بني آدم الجنس الذي فضلهم على على سائر العباد ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إن من تكريم الله تعالى لجنس الإنسان أن أن خلقهم في أحسن تقويم في أحسن تقويم كما قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوره فأحسن صوره وجعله وجعله ولم يجعل ومن أجل ذلك حرم عليه حرم على العباد حرم على الإنسان أن يضرب الوجه عند المعاقبة وذلك من من أجل ما أحسن الله له من صورته من الصورة وأسجد للإنسان بني وأسجد للإنسان جنس الملائكة وغيرهم حتى حتى أفضل الجن جعلهم من جنس من أمروا بالسجود على بني على آدم قال جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وإن من تكريم وإن من تكريم الله تعالى للإنسان أن جعله بطبعه يواري سوءته يواري عورته ولا يمشي كاشفا للعورة قال جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وإن من تكريم الله تعالى للإنسان أن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وميزه بنعمة الفؤاد النعمة التي تجعله يفكر ويستطيع التمييز بين النفع والضر وبين الرشد وبين الرشد والغواية وبين الهدى والضلال وبين المصلحة والمفسدة وهذا لا يوجد في غيره مما خلق الله تعالى على هذه الأرض ومن تكريم الإنسان أن الله جعله يأكل بيده ولا يأكل بفمه كما كسائر الحيوانات ومن تفضيل الله تعالى لهذا الجنس الكريم أن بعث الرسل من جنسه إلى جنسه وإلى غير جنسه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وإن الله تعالى لم يبعث, لم يبعث المرسلين إلى الجن بل جعل الجن تابعين للإنس قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى هدى للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ويتلو القرآن للجن مما مما دل على أنه مبعوث إلى الإنس كافة وإلى الجن أيضا ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن جعله معصوم الدم والماء والعرض إلا بحقها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن نهى عن المثلى نهى عن المثلة عند القتل وأمر, وأمر بأن يقتل الإنسان بضرب العنق في القصاص ومن تكريم الله تعالى للإنسان أن قيض له أن, أن قيض له الإقبار ولا يلقى جثته فتكون قربة للحيوانات وغيرها من وغيرها من من المخلوقين الهاتكين الفتاكين وهذا من فضل الله تعالى على هذا الجنس ثم أماته فأقبره والأنبياء والرسل هم الذين حفظوا كرامة الإنسان وشرائع الله تعالى المنزلة على الأنبياء والرسل هي التي حفظت كرامة هي التي حفظت كرامة الإنسان وكل الشرع وكل الشرائع مبنية على حفظ المصالح العامة وهذه المصالح هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وكل هذه من خواص بني الجنس من من خواص جنس بني آدم ومن بعد الأنبياء والمرسلين القائمون بالأمر القائمون بأمر الأنبياء والرسل وهم, ورثة وهم العلماء ورثة الأنبياء الذين يعملون الذين علموا وعملوا وعلموا وهم الذين وهم الذين بقوا على منهج الأنبياء وحملوا ولاة الأمور وسائر الخلق على حفظ كرامة الإنسان وأما الذين سعوا في التاريخ أما الذين سعوا في تاريخ البشرية في سلب كرامة الإنسان فهم إخوان الشياطين وإن الشيطان للإنسان عدو إن الإنسان للإنسان عدو وقد أمر الله تعالى أن نتخذه عدوا هؤلاء من أمثال بخت نصر وفرعون وستارمن وبول بوت والشركات الأمريكية في في بلدان مثل رواندا وفي كونغو وغيرها والجيوش والجيوش والجيوش الرأسمالية الذين قضوا على أنفس الذي قضوا الذين قضوا على ملايين البشر من أجل تحقيق مصالحهم الدنيوية فهؤلاء لا دين لهم ولا كرامة للإنسان وهم حقا إخوة الشياطين فانظروا عباد الله الدماء التي سفكت أيام بولبوت تجاوزت 107 مليون وفي, وفي الصين في أيام ماوسي تون بلغت ما بين 49 مليون إلى 78 مليون وستارلين قتل ما يجاوز ثلاثة 23 مليون وهتلر قتل ما يجاوز 12 مليون كل هؤلاء لم يكن إلا لم يكونوا إلا إخوة للشيطان فاحفظوا كرامة الإنسان وتمسكوا بدين الله تعالى فإن هذا الدين هو الذي حفظ كرامة الإنسان والذين يعتدون على والذين يعتدون على هتك الأعراض وعلى سفك الدماء لا يتصدى لهم إلا القائمون إلا القائمون على مناهج الأنبياء وهم وهم العلماء العاملون العلماء المربون أهل الربا العلماء الربانيون الذين يحملون الناس ويحملون ولاة الأمور بأمر بوجه خاص على حفظ كرامة الإنسان والسعي في تحقيق مصالحه فإن هذا الجنس محبوب لدى الله تعالى مكرم بتكريم الله تعالى مفضل على سائر ما خلق الله وإن خدمة هذا وإن وإن خدمة هذا الخلق والسعي في حفظ كرامته من الأسباب من من المقاصد العامة في هذا الشرع الكريم وهو شرع محمد صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أكرمنا به وقد جعلنا من هذا الجنس الذي فضله على سائر الخلق نسأل الله تعالى ألا يجعلنا في خسران وقد بين لنا أن الإنسان بمرور الزمن في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يوم مسلمين جدرا الله جل وعلا Allah ya umarce mu ya yi mana wasiya da tsoronsa kuma ya yi mana alkawarin cewar duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa sauki daga dukkan wahala duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai yafe masa zunubansa ya girmama lada a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya fifita jinsin bani adam da haka mu gode ma Allah da Allah ya yi mu mutane domin wannan jinsi ne wanda Allah ya zaɓa ya fifita da falala mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani hakika mun darajta ɗan adam mun ba shi daraja mun ɗauke shi a sarari da kuma a cikin teku mun ciyar da shi daga daɗaɗen abubuwa kuma mun fifita shi akan da yawa daga abin da muka halarta fifitawa mabayyaniya Allah ya fifita wannan jinsi ya sanya shi a mafi cikar wato halitta mafi kyan tsayuwa ta halitta saɓanin dukkan sauran halittun Allah jalla wa'ala ya suranta shi ya kyautata surarsa sannan bayan ya ba shi kyakkyawar sura wadda take da girma a wajen Allah don haka ne Allah ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dukan fuska saboda fuska tana daga cikin abin da Allah ya bayyana wato ikisaninsa ga wannan jinsi da karamarsa a wajensa don haka ya ce idan mutum har ma ya kama zai yi duka kada ya daki fuska to Allah ya kyautata fuskar kamar mutum sannan bayan wannan ya sanya mala'iku su su jada ga annabi adam mala'iku waɗanda ba sa saɓan Allah waɗanda Allah ya halicce su akan ganin girman Allah da tasbihi da Allah dare da rana ba sa yankewa kamar tasbihi a wajensu kamar numfashi ne a wajenmu amma Allah ya ce su jada ga adam domin ya nuna falalar adam da jinsinsa shugaban uban aljanu ma ya shiga cikinsu shine iblis amma umarnin da aka yi masa ya saba ma Allah ya kima annaba adam su jada. tun daga lokacin nan ya ɗauki adawa ga annaba adam da jinsinsa mu mutane zurriyar annaba adam to Allah ya fifita wannan jinsi ya hore mana ya hore ma 'yan adam duk abin da ya halitta a cikin sammai da ƙasa muna gani irin wannan horewa dabbobi Allah ya hore su ga ɗan adam doron ƙasa Allah ya hore shi ga ɗan adam ya yi noma a ciki ya yi tafiya a ciki ya yi gini a ciki ya haƙa a ciki ya kwaso ma'adanai ya yi amfani da irin ƙarfin da Allah ya sanya a cikin ƙasa na maganafiso da ƙarfin da Allah ya sa a cikin sararin samaniya na lantarki da abubuwa da suke ɗaukan maganganu da bayanai waɗanda suka sauƙaƙe hanyoyin sadarwa da kuma abubuwa waɗanda Allah yake buɗe su ga bani adam a cikin sararin samaniya da doron ƙasa wanda Allah bai yi ma wani jinsi ba in ba wannan jinsi da Allah ya fifita ba yana daga cikin girmama wannan jinsi da Allah maɗaukakin sarki ya yi Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan jinsi mai kunya baya tafiya tsirara kamar yadda sauran halitta kamar yadda sauran dabbobi suke tafiya a tsirara suna rufe al'aurarsu suna ado Allah maɗaukake sarki ya ce ya ku ‘yan adam mun saukar muku mun saukar muku da tufafi da za su rinka rufe al'aurarku kuma domin ku yi ado saukarwa a nan yana nufin ilhama da Allah ya yi ma adam babu, jinsi da yake yin wato da yake sanya tufa in ba wannan jinsi ba kuma wannan tufar ba kawai don ta tsare al'aura ba don ma kuma ta yi ado saboda haka babu jinsi da ya iya ado da yake ɗaukan ado ɗin irin bani adam hatta dawisu da yake takama da ado adonsa a cikin asalin halittarsa yayi ba kirkiro shi yayi ba amma dan adam Allah ya bashi wannan niza sannan Allah ya bashi dan Allah ya ba dan adam hankali wanda da hankali yake rarrabewa tsakanin amfani da cuta tsakanin shiriya da tsakanin bata tsakanin maslaha da barna tsakanin alkhairi da sharri wanda sauran jinsi ba su da da ikon yin wannan kuma ya bashi ikon zabi, bayan wato ya gane amfani ɗin ya gane sharri kuma ya ba shi ikon ya zaɓi abin da yake so ba zai ji kan cewa ana tilasta shi ba sai ya yi wani abu wanda yake ba bisa san ransa ba Allah ya ba ma ɗan adam ikon zabi, yana so yana ƙi yana so yana ƙi yana da iko yana da nufi duk wannan yana daga cikin abin da Allah ya ba ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya ce hal ata alal insani ino minar ad-dahr lam kun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min makufatin amshajin na Allah faj'alnahu an basira Allah ya sifanta ɗan adam cewa ya sanya shi mai mai gani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa ka mitlihi shay'un wa huwa sami'un basir ba abin da ya kama da Allah Allah shine mai ji mai gani jin Allah da jin ɗan adam daban ne amma yana daga cikin karramawar da Allah ya yi ɗan adam ya sanya shi mai ji wanda yake in yayi ji din zai auna abin da ya ji ya tasirantu da abin da yake mai tasiri ya yi waƙi da abin da yake shi da tasiri sannan ya ba shi gani wanda da ganin nan zai ga abin da zai amfane shi zai ga abin da zai cutar da shi sannan ya gina aikin da zai yi a bisa wannan hanyoyi na ilimi da tamizi da Allah ya sanya a cikin kwakwalwarsa wannan dai yana daga cikin girmama dan adam da Allah madaukakin sarki yayi sanan yana daga cikin girmama dan adam da Allah madaukakin sarki yayi ya sanya shi tsararre ya kare rayuwarsa ya kare dukiyarsa ya kare hankalinsa ya kare mutuncinsa ya sanya shi in aka zubar da jininsa ko da bisa kuskure ne ko da ba bisa ganganci ba sai an yi kafara saboda alfarmarsa akan musulmi bil ijma sannan hatta wanda ba musulmi ba in ana tsaron amana da shi idan ka idan bisa kuskure ka idan bisa kuskure ka zamanto sababin wato halakarsa kamar ka kade shi a mota in dai kafi ana zaune zaman amana tare to shi ma bayan koda ya yafe maka shi ma akwai diya in kuma ya yafe maka diyar ba in kuma ka ya yafe maka diyar akwai haƙƙin Allah cewa rai ne wanda Allah ya halitta rai ne wanda Allah ya fifita ya tozarta kansa ne da rashin imani amma wannan fifiko na rai nasa na jininsa yana nan sai ka yi kabbara a bisa magana wadda take ita ce zaɓaɓɓa ta maganan malamai ba a yi saɓani ba a wajen ran musulmi cewa idan mutum ya zubar da ran musulmi bisa kuskure sai ya yi kabbara azumi sittin an yi saɓani wajen ran wanda ba musulmi ba abin da yake mafi inganci na maganar malamai shine wanda ya zama to sanadiyar zubar da ran wanda ba musulmi ba to shi ma sai yi kafara saboda dan adam Allah ya sanya shi mai kima jininsa mai kima ne domin baka sani ba shi wannan wanda yake ba musulmi ba a wani hali zai mutu kafin ya mutu ta yi zai yi sujada ga Allah wanda wannan sujadar ga Allah alkhairinta ya fi da yawa daga cikin abin da kake taba tsammani a cikin rayuwa saboda Allah madaukakin sarki shi ne ya halicci dan adam kuma shi ne ya san abin da ya sanya na sirri da ya sanya shi ya fifita shi akan sauran halitta yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi matan adam ya hana wato a ɓata jikinsa ko da an yi yaƙi wanda Allah ya yi izinin a yaƙi domin cimma maslaha mai girma domin kawar da ɓarna mai girma to ko da an yi yaƙin bai halatta a ya galgala jikin ɗan adam ba bayan an kashe shi kai ko da za a yi kisa wanda Allah ya ce a yi kisa na kisasi in mutum ya kashe a kashe shi ko kuma idan mutum ya yi barna a bayan ƙasa na ɗaukan makami da kwashe dukiyoyin mutane har shari'a ta zubar da jininsa to idan za a zubar da jininsa ba za a yi masa azaba ba ba za a yi galgala jikinsa ba sai a sare wuyansa ko wata hanya wanda ransa zai yi saurin fita ba tare da an gana masa azaba ba duk wani yana daga cikin girmama ɗan adam da yayi sannan idan ya mutu yana daga cikin abin da Allah ya kimsa ma ɗan adam kafin ma ya tabbatar da shi a cikin shari'a cewar kada a bar ɗan adam gawarsa haka ba tare da an binne shi ba idan ka ga gawa ko da ba ba ka da wani haƙƙi a kanta to farilla ce kifaya ga musulmi baki ɗaya su binne gawa ko ta musulmi ce ko ba ta musulmi ba ko ta musulmi ce ko ba ta musulmi ba saboda girmama ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki ya yi don haka ya yi umarni a sanya shi a cikin kabari sun ma'amata hufa a kabara sannan Allah ya ɗauki ran ɗan adam sannan ya sanya shi a cikin kabari sanya shi a cikin kabari shine ya kimsa ma ɗan adam jinsunsu kan cewa ba sa barin gawar juna ya zama to tsuntsaye da dabbobi sun zo suna cinta kamar yadda ake barin gawar dabba da wato ana keta alfarmarta duk wani yana daga cikin alfarmar ɗan adam to babu abin da ya tsare alfarmar bani adam irin annabawan Allah da manzanninsa su ne suka fi kowa tsare alfarmar ɗan adam kuma abin da suka zo da shi ne shari'a shi ne ya fi komai tsare alfarmar ɗan adam babu kuma waɗanda suka keta alfarmar ɗan babu waɗanda suka tsare wannan alfarma bayan annabawa sai masu ruko da tafarkin annabawa su ne malamai magada annabawa waɗanda suke ɗora mutane a akan tafarkin girmama ɗan adam da tsare alfarmarsa da tsare mutuncinsa kuma suke nuna ma shugabanni da Allah ya ba su shugabanci a cikin al'umma kan su tsare alfarmar ɗan adam tsare mutuncinsa tsare rayuwarsa to wanda duk suke keta alfarmar ɗan adam waɗannan ba mabiya wani addini ba ne daga cikin addinan Allah ‘yan uwan shaiɗan ne wanda shi ko shaiɗan ya sha alwashin cewar tsakaninsa da bani da annaba adam da zuriyarsa gaba har abadan abada gaba ce tsakaninsu gaba wadda take mabayyaniya wanda Allah a wurare daban-daban ba wuri ɗaya ba ba biyu ba a cikin alkur'ani ya gaya mana cewa inna shaytana lakum adu afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yana ta maimaita mana cewa shaytanu makiya bani adam ne to duk waɗanda suke kokarin zubar da alfarmar dan adam suke keta alfarmar da Allah ya bashi a ransa da hankalinsa da dukiyarsa da rayuwarsa da mutuncinsa to waɗannan yan uwan shaytan ne don haka a tarihi abinda muka samu a tarihi na waɗanda suka rinka zubar da wato alfarmar ɗan adam su ne waɗanda suka danganta kullalliyar alaƙa da shekan irin bukta nassar wanda ake ce masa a tarihi nebuchadnezzar wanda yake sarkin babylon wanda ya kashe ya zubar da jinin wato miliyoyin mutane ya rusa masallatan allah ya mayar da bani isra'il ga baki ɗayansu al'umma guda ba ƙauye ba birni ba al'umma guda ya mayar da su bayi na tsawon shekaru masu yawan gaske haka dalika akwai irin su Pol Pot na Cambodia wanda iya mutanen da ya zubar da ransu yayin da ya yi abin da ya kira juyin juya hali na kwato haƙƙin talaka lissafi ya nuna ya zubar da ran ya kashe ɗan adam ɗaya bayan ɗaya har miliyan ɗaya da bakwai irin su Mao tan a China ya kashe tsakanin miliyan 49 zuwa miliyan 67 ga Stalin a rasha ya zubar da jinin mutum sun kai miliyan 26 ga hitler a lokacin yakin duniya na biyu ya zubar da jinin mutum ya kai miliyan 12 ga kamfanin nukan america a rwanda da congo da angola da kasashen afirka ta tsakiya waɗanda akan neman diamond akan neman fetur akan neman ma'adanai suka haddasa zubar da jini da yaƙi da ya halakar da miliyoyin 'yan adam kuma har yanzu aka yi suke har yanzu suna yi duk waɗannan ba waɗansu ba ne illa 'yan uwan shaidan sannan ga shi mu nan mu ma Allah ya jarabce mu da mutane waɗanda babu abin da yake gabansu sai barna da zubar da ran ɗan adam kai ka ce wato <clears throat> babe ne wato fara kamar yadda fara take ta'adi in ta shiga gona to haka su ma suke ta'adi su zubar da jinin bani adam waɗannan di daga suna daga cikin ‘yan uwan shaidan wanda shaidan ya kawar da fahimtarsu suke tsammanin ihsani suke alhali kuwa suna danganta alaƙa ne da shaidan sannan suna daga cikin waɗannan waɗanda suke tozarta alfarmar bani adam masu kasuwanci akan miyagun ƙwayoyi masu kasuwanci akan miyagun ƙwayoyi muna gani a cikin wannan satin an kama mota guda cike da katon-katon na talabijin plasma an ɗauka kayan talabijin ne da aka buɗe babu komai illa ƙwaya wadda take jirkita hankalin bani adam take halakar da samarinmu da matanmu suke rusa gidajenmu domin gidan da mata aure ta zamanto ba abinda suke sai shan kwaya samari ba abinda suke sai shan ƙwaya me kake tsammani ga wannan al'umma shekara ɗari nan gaba al'umma nan ba za ta yi tsinana makanta komai ba waɗanda suke wannan wato maƙiya bani adam makiya jinsin bani adam amma kuma waɗansu ɓata gari na wato waɗansu ɓata gari a cikin al'umma da su ake haɗa baki da direbobin da ake ɗora musu sun san cewar kayan miyagun ƙwayoyi ne amma za su ɗauka su zo su kawo da waɗanda da 'yan jami'an tsaro da ake ba su kuɗi su kau da kai sun san ɓarna ce amma su kau da kai da lauyoyi da za a ɗauka su je su kare su don su ƙwato su ce an taɓa haƙƙinsu da alkalai da za a je a raba musu kuɗi domin su sake su su dawo su ci gaba da su duk ga baki ɗayansu waɗannan 'yan uwan shaidan ne saboda haka abubuwan da suke kawo mana ɓarna a cikin al'umma ba waɗansu abubuwa ba ne illa haɗa baki da shaidan kuma babu abin da zai mana maganin su sai shari'ar Allah sai addinin Allah jalla wa'ala don haka wajibi ne malamai su tashi da nasiha su janyo hankalin shugabanni su janyo hankalin jami'an tsaro muna janyo hankalin jami'an tsaro a ɗauki mataki mai tsanani akan waɗanda suke keta alfarmar bani adam masu sace yaran mutane suna sihiri da su da masu yaɗa miyagun ƙwayoyi a cikin kasuwanni da al'ummomi sun je sun mayar da kasuwa ta zamanto shi ne dandalin da suke yaɗa miyagun ƙwayoyi suna neman ɗaurin gindi ta kowace hanya sun sanya rigar maslaha amma a cikin zuciyarsu sun fi kyarkeci barna sun fi zaki da damusa barna ga rayukan bani adam domin wanda za ka je ka gurbatar da hankalinsa ya zama to rayuwa ba ta ƙararsa komai sai halaka gara ka kashe ransa bisa ka gusar da hankalinsa tuna ka tashi a ɗauki mataki mai tsanani a kai muna gani a cikin ƙasashenmu babu inda ake shan miyagun ƙwayoyi irin jihar kano sannan jihar kaduna sannan jihar katsina su jihohi ne waɗanda yake musulmi suka fi yawa amma ba inda ake shan miyagun ƙwayoyi wanda suke rusa karamar ɗan adam suke mayar da ɗan adam ya zama to dabba ta fi shi irin waɗannan garuruwa namu to haƙiƙa waɗanda suke fataucin waɗannan miyagun ƙwayoyi da waɗanda suke musu dillanci da waɗanda suke sari ƙarami manya da ƙanana da waɗanda suke ɗaure musu gindi da waɗanda idan an je an kai su za su kau da kai su ba su kariya su ba su mafaka su san cewar barnar da suke yi barna ce ga bani adam baki ɗaya Allah yana kishin bani adam shi sa ya bayyana matsayinsa shi sa ya bayyana alfarmarsa don haka ni bakin ƙoƙarinmu da jagorori na al'umma shugabanni Allah ya ba su shugabanci don su tsare ɗan adam da mutuncinsa akan komai kafin su tsare wato gine-gine da sauran abubuwa abinda ɗan adam ya gina tsare jinsinsa tsare rayuwarsa da hankalinsa da mutuncinsa wannan yana daga cikin babban wajibi a kansa Allah maɗaukacin sarki ya mana maganin ɓarna da maɓarnata Allah ya tsare mutuncin ya tsare alfarmarmu Allah ya umarce mu da yin salati ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين وعن آل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين الله كتبك الدين المسلمين الله كثري الدين المسلمين كباش نصر أكل دكا سورا الديني الله كروس كافرتي كافرين الله وأن دسكي نفن الدين المدعى الأمم مدى شري الله كيمان ما جنوسي كسن يممونا تانا جنسي to mummunan tanadi ne akan halakarsu kamar yadda mummunan sharrinsu akan su ya bal'alami alamin Allah ka tsare al'ummarmu Allah ka tsare alfarmanmu da mutuncinmu da addininmu Allah kokarin da jami'an tsaro suke yi na kama masu yada miyagun kwayoyi a cikin wannan al'umma Allah ka karfafa su Allah ka sanya musu ikhlasi da karfin zuciya Allah ka sanya su su fi karfin maslaha su fi karfin zuciyarsu wajen yin abin da ya dace domin tsare al'umma da rayuwarsu da rayuwarsu da hankalinsu Allah waɗanda kuma suke yada barna a cikin wannan al'umma Allah kai mana maganinsu Allah muna kai ƙarar mu zuwa gare ka ya rabbal da masu zubar da jinanan mutane a cikin kasuwanni da makarantu da gidajen ibada da kasuwanni da masu yaɗa miyagun kwayoyi da masu satar 'ya'yan mutane da masu sata domin da masu sata satan mutane domin neman domin garkuwa da su da neman kuɗi Allah kai mana maganin su Allah ka rusa dukkan mummunan aniyar su Allah ka tsare al'umman mu Allah ka sanya albarka a wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi Allah ka sanya shi zaman to mai albarka Allah ka sanya damunan mu ta zaman to mai albarka wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin kunci Allah ka sanya musu mafita wanda suke cikin kariyar arziki Allah ta yi da karayar arzikin su Allah madaukakin sarki kai muke roƙo da ka saukan mana da damuna mai albarka mai alkhairi Allah ka sanya mana damuna mai albarka a samu girbi mai amfani mai albarka wa qulu ila salatikum yarhamukumullah